shi da so ya yi wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai shine mazhaba na jumhur na malamai amma imamu shafi'i da imamu na malik eh, da kuma ainihin abu dawud az-zahiri wayannan malamai su sun tafi a cikin wani kauli zuwa ga wajabcin walima cewa walima dole ne idan mutum ya yi aure bai yi walima ba ya yi zunubi to maza haɓa wa'annan mutane kuma gaskiya yana da ƙarfi sosai akwai hadisai da dama da suka yi ishara suka nuna mana cewa ba waliman nan yana da muhimmanci akwai hadisin nan da ke cikin Abu Dawud da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la budda lil irs min walima ko la budda lil urs min walima ba makawa ga ango yayi walima kenan idan an goye aure Allah ya bashi ni'ima na yin aure ba makawaye wannan walima din to kaga idan muka dauki wannan hadisi an ce la budda duk abin da aka ce la budda to yana ishara ne akan me wajen. shi ya sanya al-allama Nasiruddin albani Nasiru sunna Allah ya masa rahama yana da fahimtar cewa yin walima wajibi ne ku duba littafinsa wannan can wannan ah, littafinsa wanda ya yi a kan ainihin aure shi ne adabun zifa to manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi walima ya yi walima ga duk matayensa duk auren da manzan Allah ya yi babu wani aure wanda annabi ya yi bai yi walima ba kaga wannan yana nuna mana muhimmancin wannan walima din a kuma manzo sallallahu alaihi ya kwadaitar da ainihin sahabbansa da yin walima an karbo daga Anas dan Malik babban sahabi Allah ya kara masa yadda yake cewa wato yana ba mu labari shi Anas bayan wani magana mai tsawo yake cewa asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha arusan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da auren Zainab bintu Jahash lokacin da annabi ya auri Zainab bintu Jahash annabi ya wayi gari ya zama ango fa da alqaum fa aswabu ta'am thumma kharaj sai ya gayyaci mutane mutanen nan suka ci abinci sa'annan sai suka fita wato manzo sallallahu alaihi bayan an daura aure da Zainab bint Jahash ya gayyaci bayan Allah an dafa musu abinci sun ci bayan an dafa abinci sun ci sun koshi sannan suka fita to yanzu da a dafa abinci mutane su zauna su ci abinci su koshi da irin wani nau'in abinci da ake nawa yau yanzu shi take away take away za a dan sai a dan zuba wani dan shinkafa dan sut a dan daura wani dan karamin fanke kawai wanda in mutum yana jin an ƙara mai bala'i ne ba ko ba ka ba wato wani nau'in hanya wani dabara na rowa shi ne sai kaiwai din nan za ga ka rike wani rowa kana munna ka gida sai ka ba komai zero kuma sannan mutane sun gano sai kawai din ya fi sauki kawai za ga abin da ya kamata mutum ɗaya ko mutum biyu ya tashi da shi sai ga an rarraba mutane goma an fahimci wannan to yadda ake yin walima shine a dafa abinci saboda a ciyar da bayan Allah mutane su koshi in har zai yiwu to in har zai yi a ba mutane abinci wanda zai gamshe su amma yanzu galiban gaskiya yanzu wato waliman da ake yan wayo shi mutum zai samu ɗan wani zai wurga yan abin nan wayannan kwance guda biyu a cikin ko ya wurga ɗan kek kwaya biyu sai a ɗan haɗa ma da wannan biyan wata wanda wannan ba abin da zai iya ma da wani amfani an gano wannan ko shi kuma walima ana so a yi shi ne mutane su ci su koshi yi addu'a ga ainihin wannan aure Allah ya sanya wa wannan aure albarka amma nan ba ina cewa kai kauye haramun bane ba kada wani ya zo ce to ba an samu wani malami ya ce ba gaba daya daina yin kai kauye la ban ce haka ba na dan bada da shawara ta ne cewa son samu in za yi walima a ringa dafa abinci a kosar da mutane su koshi sa'annan kowa ya kama gaban shi za su fi jin daɗin yin addu'a an gane wannan amma yin ta ɗawai ɗin nan mutum ya ga shi ne abin da zai iya layu kalli lahu nafsan illa wusa. Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdurrahman bin au a lamma ta zawaja lokacin da Abdurrahman yayi aure annabi ya ce masa wa walau bi shati kayi walima koda da akuya ne sai annabi ya ce masa yayi walima koda da akuya sai wasu mutane sai suka yi gurguwan fahimta ga wannan hadisin sai suka ɗauka cewa in har za a yi walima to ƙarancin walima ya zama akuya in har ba ka da kuɗin biyan akuya kada ka yi walima shin haka abin yake idan mutum ya zama to ba shi da kuɗin siyan akuya bai da kuɗin siyan rago sai ya samu yana da kuɗin siyan zoɓo sai ya samu zoɓo ya ɗan kukulla ya zo ya raba ma ɗan uwa aka yi addu'a aka watsa yaya walima ya yi ko wato Allah ta'ala wato yana lizinta wa mutum da ya gwargwadon abin da yake da iko a kai Allah baya tilasta sama abin da ya karfin ka to raka ba sharadi bane sai an samu akuya ko rago ko abin da ya kama da wannan a cikin walima a'a gwargwadon abin da ya sauwaka manzo sallallahu alaihi wa sallam Biyayyen halitta ya yi walima da Safiya da Fatai an dafa fate aka raba wa mutane suka aka yi addu'a kowa ya watsi shi kuma wannan fate ba irin wanda muke yi a wannan namu a kasan na wani kasa namu ba misali shi wannan dabino ne wanda ake cire kwallon dabino daga ciki in an cire kwallon dabinon sai a cakuɗa shi da ainihin cikwi ko ya san cikwi ko to da dabino da cikwi ko da dabino da hatsi ko da dabino da gari sai a cakuɗa kamar dai fate ne amma ba lalle ya zama irin namu ba an gane ko to saboda haka gwargwaron abin da Allah ya baka shi zaka yi walima da shi to a yaushe ake yin walima malamai suka ce abin da ya fi dacewa walima ya kasance lokacin da mutum zai tare da iyalinsa idan har mutum zai tare yau to ya yi walima yau kullura in yau za ka tare ka yi walima yau in ko gobe za ka tare ka ɗaga walima ka yi shi gobe ko kuma ya zama to bayan an tare ɗin kafin a tare in ka san yau za ka tare to yau ɗin sai a yi walima ko kuma in za ka tare gobe ne gobe sai a yi walima malamai suka ce walima ana yin shi ne kafin a tare ko bayan an tare ba wai lokacin ɗaurin aure kai tsaye ba a ce wai ana gama ɗaurin aure a yi walima wasu malamai suna ganin la dole sai lokacin tarewa saboda abin da ya gabata a cikin hadisin anas dan malik radiyallahu an lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya auri zainab bintu jahsh annabi ya wayi gari ya zama ango da annabi ya zama ango sai annabi ya gayyaci mutane ya ciyar da su abinci kaga sai da ya zama ango a daga an gama daura auren kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tare da iyalan da iyalinsa to a lokacin ne ya gayyaci mutane zuwa ne zuwa walima kenan son samu in za ka yi walima sai ka tare da iyalinka to wasu daga cikin malamai suka ce lokacin walima yana da fadi tun daga lokacin da aka kulla aure har zuwa lokacin da har zuwa ƙarshen lokacin da aka gama angonci akwai masu ganin ana iya yi ma ranar ɗaurin auren amma dai bayanin da muka yi na farko nan shi ya fi zama sunna Allah shi taimake mu ya ba mu damar tabbatawa sannan gayyata zuwa ga walima an so ga ainihin mai aure wanda ya auri mace an so wato ya gayyaci mutanen kirki in mutum zai gayyaci walima ya gayyato mutanen kirki shin daidai ne mutanen kirkin nan talakawa ne su ko kuma mawadata kada mutum ya ce shi walimansa baya ga yakan kowa sai mawadata shi baya son matsiya ta a cikin walimansa an gane wannan ko saboda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi yana cewa kada kai abota da kowa sai mu'mini in za ka yi abota kada ka yi abota da mutanen banza wato kada ka yi abota da kowa sai mai sai mumini sannan kuma kada ka yarda wani ya ci abincin ka zai mai tsoron Allah wannan hadisin Abu Dawud da ya ruwaito shi da Tirmidhi yace isnadin shi hasan kaga wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin ka gayyato mutanen kirki dan mutanen kirki za su yi ma addu'a kuma addu'an su mai albarka ne sannan an so da shi wanda ya aure ya sanya wani kaso ga talakawa a wajen walima kada ya zama to sa kawai ya gayyato manya-manyan mutane ne ya gayyato gwamnoni ya gayyato sarakuna ya gayyato 'yan majalisa ya gayyato hanshakan 'yan kasuwa amma bai gayyato talakawa ba to wannan ya yi kuskure sosai ya yi laifi an karɓo daga abi huraira allah ya ƙara masa ya yake cewa manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce sharru da'am walima mafi sharrin abinci shine abincin walima wani irin abinci sai ce yudu ala hal aganiya wa yusrafu shi shine abincin da za a gayyato mawadata a bar talakawa duk wani walima wanda za a yi shi ya zamanto manya-manyan mawadata ne ke cikin walima amma ba a gayyato talakawa ba annabi ya ce tur da irin wannan walima din sai annabi yake cewa sallar sallar wa man taraka da'awa faqad asallaha wa rasula duk wanda ya bar amsa gayyata idan an gayyaci mutum zuwa ga walima sai ya zama to bai amsa kiran wannan walima ba to haƙiƙa ya saba ma Allah da manzansa kaga wannan hadisin ya tattaro abubuwa guda biyu abun farko shine a wajen gayyatan walima kada ka ware ka ce wannan walima walima ne kawai na talakawa ko wannan walima walima ne na mawadata ba ma son mu ga wani talaka a nan wajen to duk waliman da aka yi shi ya zama to mawadata kawai aka gayyato ba a gayyato talakawa ba wannan walima sunan shi idan nan walima annabi ya ce tur da irin wannan walima ana so ne a wajen walima ka ciyar da mutumin da in ka bashi abinci zai ce madalla yanzu masu kuɗi manya-manya wannan abincin da ka dafa kila yana cin dinkin ba na wannan abincin yana cin abincin da ya fi wannan ingancin dinkin ba ninkin so da ka iya ci wannan abincin wato ba sai ya gode maka ba amma talaka wanda da wuya yake samun irin wannan abincin talaka ya zo sai aka gace shi walima sai ya ga gashi nan ga naman kaji na a bangare bayan ga naman kaji ga irin girkin da aka yi wanda bai saba ganin irin shi a rayuwarsu ba kaga yana cin wannan abinci yana farin ciki yana cin wannan abinci yana sa maka albarka amma shi ne kuɗi kaga ya ce shi dan ya ci wannan abinci me zai ce maka ko ka bashi wannan abincin ko baka bashi ba zai ci abincin da ya bi wannan amma wannan abincin da ka kira talakawa suka ci abincin suka sa maka albarka to lalle wannan albarka zai bi ka an gane wannan ko shi ya sanya yana da matukar muhimmanci in mutum zai gayyato walima ya ringa cakudawa ya gayyato manyan mutane ya gayyato talakawa shi ya ciyar da su sai Allah ya sanya masa albarka sannan na biyu amsa gayyatan walima dole ne idan mutum ya gayyace ka zuwa ga walima sai ka ki amsawa manzo Allah ya ce wa man taraka da'awa faqad asallaha wa rasula duk wanda ya bar amsa gayyatan walima to hakika ya saba ma Allah da manzonsa idan mutum an gayyace shi walima sai ya ga cewa yana da uzurin da zai iya hana shi zuwa to ya kamata ya gabatar da wannan uzuri ga wanda ya gayyace shi dan Allah bawon Allah ka gayyace ni amma mahaifiyata ba ta da lafiya zan kai ta asibiti kan ka kawo musu uzuri to sai ce babu komai amma haka nan kawai mutum ya ji zuwa to haƙiƙa ya saba ma Allah da manzansa wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim to sannan kuma amsa gayyatar walima kamar yadda na bayani mafi yawan malamai sun tafi akan cewa amsa gayyatar walima wajibi ne sai dai in akwai uzuri daga cikin uzurin malamai sun kawo hujjoji kamar haka akwai hadisin abdullahi bin umar radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza du'iya ahadukum ila alwalima falyatiha idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga walima to ya je wannan walima din kaga wannan malaman usulul fiqh suna cewa al'amru yaktadi alwujub to da wannan kenan wajibi ne idan an gayyaci mutum zuwa ga walima ya amsa gayyatan wannan walima din wannan hadisi imamul buhari ya fitar da shi sannan akwai hadisin abu huraira wanda ya gabata can mun karanta shi wa man taraka da'awa faqad asallaha wa rasula sannan mace kamar namiji ne ba su da bambanci a wajen wannan hukunci ana gayyatar namiji zuwa walima kamar yadda ake gayyatar mace zuwa ga walima idan har ya zamanto gayyatar wannan walima babu cuɗanyar maza da mata a cikin wannan walima kuma babu ainihin banta da mata idan ya zama to an gayyato walima wanda a cikin waliman za a samu cuɗanyar maza da mata maza da mata su zauna tare a waje ɗaya kafaɗa da kafaɗa to wannan sunan shi idan nan walima ko kuma ya zama to walima ne wanda za a ringa kaɗaita da mata ana kiran mata ɗaya bayan ɗaya ana shiga lungu da su to duk irin wannan walima Allah ya tsine mishi amma in ya zama to walima ne wanda ya cika sharaɗinsa an ware wajen maza daban wajen mata daban sannan babu wani alama na alfasha a cikin wannan walima Allah ta'ala zai ma wannan walima albarka to yaya hukuncin idan an gayyaci mutum zuwa ga walima yana azumi ba yaya zai yi to malamai sun ce idan an gayyaci mutum zuwa ga walima alhali yana azumi shin namiji ne ko mace to ya zama to wajibi ya amsa gayyatar walima ko kana azumi aka gayyace ka ya zama dole ka amsa kuma dole ne mutum ya halarci wannan walima din saboda bayanan da ya gabata to idan mutum ya halarci wannan walima dole ne ya ci abincin shi ne ya ce idan ya zamanto azumin nafila yake yi to an ba shi zaɓi tsakanin al'amura guda biyu in ma ya ci abinci tare da su ya karya wannan azumin nafila din an gane ko ko kuma in yana so ya karasa wannan azumi ya samu ya karasa wannan azumi amma kuma ya yi addu'a ga ma'abocin walima iki don Allah ka yi haƙuri, ka gayyace da zuwa ga walima kuma ga shi na amsa gayyatan waliman ka amma ba zai yi in ci abinci a nan ba sai dai zan yi addu'a Allah ya sanya muku albarka gaba ɗaya ina ba ta gano wannan amma tun da yanzu ana ana bada take Kada kaga cikin sauki idan kana azumi sai mutum ya amshi wannan take ya je gida idan an sha ruwa ya yi ya yi walima a gida kaga cikin sauki kenan mutum na iya zuwa wannan walima ko yana azumi kuma ya karba ya je gida ya aji sai bayan an sha ruwa saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza qidiya ahadukum ila ta'amin falyujib idan an gayyaci dayan ku zuwa ga abinci na walima to ya amsa fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka idan ya ga dama ya ci abinci ya ga dama ya bari ba dole bane ba dole bane ka je ka ci abinci amma amsa ga yaka fa shi ne wajibi an gane wannan ko da kuma inda annabi ya kisa sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga abinci to ya amsa fa in kana muqiran fal yad'am idan ya kasance baya azumi to ya ci abinci wa in kana sa'iman fal yusalli idan ya kasance mai azumi to yayi addu'a ga shi wanda ya aure din an gane wannan ko to a yaushe ne ake barin halartar walima a yaushe ne ya halarta mutum a gayyace shi ya zuwa domin malamai sun ce a mahanga na shari'a akwai wurin da ya halarta a gayyace ka walima ka zuwa iri-iri malamai sun kawo wurare da dama daga cikin wuraren akwai wato a kira mutum zuwa ga wani waje wanda a wannan waje akwai munkari a wannan waje akwai abubuwa da yawa abin kyama kamar a ce a cikin walima ɗin akwai giya waliman serve sef ne ga minerals ga five alive ga ainihin ga giya nan kala-kala in ka ga daman shan giya bismillah in ka ga daman shan minerals bismillah in ka ga daman shan five alive bismillah duk abin da mutum ya ga dama bismillah an gane wannan ko to irin wannan idan an gayyaci mutum zuwa ga irin wannan walima wanda akwai giya a ciki ko akwai ma'azin, akwai kayan kiɗa akwai jita akwai manya-manyan ganguna akwai irin su piano da sauransu wanda ka san a wannan walima za a yi ta kaɗe-kaɗe da raye-raye ana cashewa maza da mata da zarar ka san wannan walima za a yi cuɗanya da maza da mata a yi ta rawa kamar irin yadda ake aikatawa yanzu a wajen ɗaurin aure a wajen ɗaurin aure za ga yanzu a wannan zamani wato mata sun fito matan aure da 'yan mata za su fito a gaban mutane gaban maza mazan da ba mazajensu ba za su fito kaga maza sun kewaye su suna rawa suna kada jikinsu maza na kallonsu? kuma za ga irin mazajen nan wanda suke da karancin kishi sai su bar matayensu su shigo tsakanin mazaje suna rawa suna kada jikinsu kowa yana kallonsu? kaga wannan ya nuna akwai karancin kishi ga wannan mutumin ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a dayus la al janna mutumin da yake mara kishi baya shiga aljanna mutumin da yake sakin matar shi sakaka ka shiga cikin kida wanda a cikin kidan maza da mata suna nan an tudanya ana tudanya ana kallanta Allah yana tsine mata mala'iku suna tsine mata mijin da ya ba ta dama ta aikata wannan abin shi ba su nan zai ne misali to yanzu in za a lissafa zinannu guda nawa su kaga irin waɗannan musibu da suke damu mu a wannan zamanin za su iya kawo mana fitintulu kala-kala Allah yana iya jaraba mu da musibu daban-daban saboda irin wannan sabon Allah da ake cike yanzu mutane yanzu ba sa jin tsoron sabon Allah ko a jikin su to irin wannan kuma sabon Allah in yana zuwa Allah ta'ala yakan saukar da musibu masu yawan gaske karanci daga cikin musibu ya zamanto tsadan abinci manzo Allah ya yi magana kan wannan ya zama to kana da kuɗi amma wannan kuɗi ba shi da albarka ga kuɗi kana ganin mai yawa ne amma sai ga kafin ka ankara ka kashe kuɗin ka rasa mai kai da wannan kuɗin to yana daga cikin sakamakon saban Allah in yayi ma al'umma yawa kuma daga cikin sakamakon saban Allah Allah ya jarabe mu da tsorace tsorace tsoro irin na kidnapping tsoro irin na fashi da makami tsoro kala kala hanyoyi daban-daban Allah ya jarabe mu da abubuwan za su hana mu sakat a rayuwarmu ta irin wayannan abubuwa gaba ɗaya suna iya faruwa da saboda haka idan an gayyaci mutum zuwa ga walima wanda a cikin waliman nan akwai saban Allah baya halatta mutum ya halarci wannan walima malamai sun ce sai dai idan mutum ya yi nufin ya karin wannan abu idan mutum ya yi nufin zai je wajen waliman zai yi wa'azi ya nuna abin da aka yi ba daidai ba ne kuma idan yana ganin cewa yin wa'azin zai iya zai yi tasiri saboda manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman wato yana cewa duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa in yana iyawa fa in lam yastati in ba shi da ikon canzawa da hannunsa fa bi lisanihi ya canza da harshensa fa in lam ne in ba shi da ikon canzawa da harshensa ko da kalbi ya canza da zuciyarsa bi ma'ana ya kyamaci wannan abun a cikin zuciyarsa sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam wa zalika adhaful iman wannan shine mafi rauni daga cikin imani an gane ai mutumin da ya zama to zai ga kurakurai ba zai iya canzawa da hannu ba sannan kuma ba zai iya canzawa da harshen shi yayi wa'azi akai ba to sai ya zama to ya kyamaci wannan abu a cikin zuciyarsa to wannan yana da imani amma shi ne mafi raunin imani to ina kuma mutumin da idan ya ga abin kyama farin ciki ke ba eh idan ya gani an zo wajen walima sai ga ga 'yan mata da maza ana ta rawa ana rawa ana runguma juna eh? sannan ana kiɗa na batsa sai ya zama to yana farin ciki akan wannan abu sai zama zuciyar shi baya kyaman abu ya kuke gani kenan kenan zamu ce akwai imani a zuciyarsa a cikin wani hadisi annabi yace walaysa a zalika min al-iman habaka Ya yace bayan wannan babu wani imani a zuciyar mutum gwargwaron kwayan zarra idan mutum ya zamanto ba zai iya canzawa da hannu ba ba zai iya yin wa'azi da baki ba sai ya kyamaci abin da zuciya to kin abu da zuciya ya zama in kaga abin zuciyarka zai kyamaci abin to wannan shine karancin imani amma mutum ya ga ana sabo ana shaye-shayen giya a wajen walima ana rawa maza da mata a wajen walima ana yin abubuwan da sun saba ma shari'a sai ya zama yana farin ciki zuciyarsa na murna da wannan abin to wannan ba shi da imani gwargwaron kwayan zarra a cikin zuciyarsa kaga mutumin da ba shi da imani gwargwaron kwayan zarra ko kwayan komayyo kaga wannan imanin shi na cikin mai imanin shi na cikin haɗari wa iyaz billah ya zama to wajibi idan mutum ya je wajen wannan walima din wanda ake barna dole ne ya fito ya yi inkari idan bai fito ya yi inkari ba to Allah ya tsine masa a cikin alkur'ani Allah yana cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la hauna an munkarin fa'alu Allah ya ce an tsine mu wanda suka kafirta daga cikin bani isra'il ta harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam zalika bima asaw kanu ya tabu wannan saboda saban Allah da suka yi kuma sun kasance suna ƙetare dokokin Allah me suka yi suka ƙetare dokokin Allah aka ce kanu la yatana hauna an kare fa'alu sun kasance ba sa hana junansu miyagun ayyukan da suka aikata za su ga dan uwansu ya aikata mummunan abu sai su shiru su gane shi ko su ga wani makwabcinsu ko wani abokinsu ya aikata abin da ya saba ma shari'a ba za su yi inkari ba sai Allah ya tsine ba irin wannan mutanen to saboda haka idan ka san zaka je wajen walima ko wajen wani gayyata ka san a wannan gayyata akwai sabon Allah kuma ka je ba za ka yi magana ba to kar ma ka je wannan waje idan har ka je wannan waje ka tsade kuma ka saba ma Allah da manzansa daga cikin abin da yake nuni akan wannan akwai hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yana cewa wato na sana'anta abinci wato na dafa abinci sai na gayyaci manzo sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya zo wannan wannan gayyata din annabi yana zuwa wannan gayyata fara'atul bait tasawir sai annabi ya ga mutum mutumai a cikin gidan kowa ya san mutum mutumai ko annabi da ya zo sai ga a gidan ga mutum mutumai ta ko ina da annabi ya gani faraja sai annabi ya sauri ya koma sai ya ce ya rasulullah menene abu me yasa ka koma ya rasulullah mun ga yace ka walima amma mun ga ka koma da sauri me yasa ka koma bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama to farza a gare ka ya rasulullah me yasa ka koma sai annabi yace inna fil baiti sitran fi tasawir abin da yasa na koma lalle a cikin gidan akwai labule wanda a cikin labulan akwai mutum mutumi a cikin labulan to karkashin wannan idan ya zama to manzo sallallahu alaihi wa sallam an gayyace shi sai ya zo ya ga labule akwai hotunan mutane a cikin labulen wannan hotunan mutanen da annabi ya gani shi yasa ya koma to ina mutanen da suke liƙa hoton wani mutum a wuyan me za mu ce ga mutanen da suke liƙa hoton wani mutum a wuyan musamman suna ganin idan sun liƙa hoton wannan mutumin sun liƙa shi ne don kariya kamar sun dauka in suka liƙa shi barawo ba zai zo gidansu ba kuma sun dauka dan kidnapping ba zai damge su ba sun dauka dan fashi ba zai cutar da su ba wato in suna da shi suna jin wani irin karfi ne a zuciyarsu yadda ka san kai mutumin da ya fahimci sunna idan ka idan ka nemi tsari in ka nemi taimako da Allah ka san Allah zai taimake ka haka suke ganin in suka nemi taimako da wannan hoto hoton zai ba su kariya idan suna cikin mota suna ganin ba za su yi hadari ba misali to kaga wannan yana da gayan hadari ga imanin mutum ina ba san gane manzo sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi walima kawai alagule ya ga hoton mutane ya koma to kuna ganin wannan walima mala'iku za su zo irin wannan walima za su zo ba duk walima da kaga manzo Allah ya ja baya gare shi to wannan walima ba shi da ba alheri a cikin sa to idan ka zo wa'azi sai kaga wa'azin ta ko ina ga hotuna ka tsaya wannan wa'azi ko ka gudu ka gudu domin Allah zai iya saukar da musiba zai iya musiba zai iya shafanka ina fatan gane wannan to saboda haka yana da gayan hadari barin hotuna mala'iku ba sa shiga gidan da akwai ainihin karnuka ko gidan da akwai mutum mutumai a cikin su to saboda haka a kiyaye wannan yana da matsar muhimmanci sannan kuma ya kasance wato mai gayyatan walima yana daga cikin wanda in zai gayyata yana haɗa talakawa da mawadata a wajen gayyatansa ya kasance mai gayyatan kuma wato inda mai gayyatan ya zama ka zo wajen walima sai ka ga duk gaba ɗaya walima manya-manyan masu kuɗi ne da masu mulki a ƙa'ida baya halarta ka halarci wannan walima kana ganin walima manya ne wajen babu talaka ko kaɗai a ko kaɗan a na wajen malamai sun ce ka janye kar ka halarci wannan walima don wannan walima walima ne na sabon Allah da manzansa sannan ya kasance mai gayyatar walima daga cikin wanda baya takasansan daga cikin haram in ka san mai gayyatar waliman wato shi haram baya damun shi ta kowane lokaci shi yana iya cin haram kuma in ya ci haram ko a jikin shi baya jin komai to irin wannan wato kan nisanci zuwa walimansa zai iya yi wa ma abincin da ya ciyar da kai na haramun ne an gani, mutumin da yake kutsawa cikin shubuha haka nan kuma ana yin uzuri ga wanda aka gayyata an gayyaci mutum zuwa ga walima sai ya zamanto wato bai samu zuwa wannan walima ba saboda tare da shi akwai uzuri na shari'a daga cikin uzuri na shari'a wanda ya halatta wanda ya halatta mai ainihin wato rashin halattar walima akwai misalin wato kamar yawan ruwan sama kamar yanzu yau da aka gaishe walima sai ya zama to ka samo hanya za ka zo wajen walima ɗin sai ka ga ana wani ruwa mai tsanani ko ka ga wani hadari mai tsanani wanda kana jin tsoron za a iya yin ruwa a hanya ya maka duka to a nan wajen shari'a ta baka dama ka yi fashi daga wannan walima ɗin ko kuma ainihin taɓo mai yawa ya zama ko ina ga taɓo. an gane wannan ko wanda in kana tafiya taɓo zai iya za ka iya kafewa cikin taɓo. ya zama to kana tafiya da kyar ko kuma tsoron maki kana ganin wani maki zai iya tare ka hanya kamar dan fashi ko wani maki yanka ya cutar da kai akan hanya ko kuma tsoron za a kwace ma dukiya an gayyace ka walima hanyar da zaka bi zuwa wajen waliman ka san akwai barayi ko akwai yan fashi za su iya tare ka su kwace maka ainihin dukiyanka ko abin da ya kama da wannan to a nan wajen shari'a ta baka dama ka yi bashi daga walima to nan a gurguje yana halatta ga ainihin ango a yana halatta ga ainihin amarya kam wato ta yi hidima ga ainihin mijinta ranar da ake wannan angonci ne za ta yi iya hidima ga mijinta da kuma abokan miji abokan ango an karɓo daga sahal bin sa'ad rabiyar an yake cewa da'a abu su'aid a saa da'a abu usai a saidi wato abu usai a saidi ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin angwancinsa da ya gayyaci annabi ba ya kasance matar shi an ce wa kanat imra'atuhu yawma idhin hadimuhu ya kasance matarsa a wannan rana a wannan rana ita ce hadimuhu ita ce mai nufin hidima an gane wato a cikin ɗakin ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ga sahabbai suna zaune sai zamanto ita matar matar angon amarya ita ce ta tsaya tana ta musu girma an gane ko a za ta kawo musu abinci ta kewaya da abincin kowa da kowa ya samu sannan ta kawo abin da za a sha ta ba kowa da kowa a sai sahal yake cewa Thank you. sai sahal yake cewa shin ko kun san menene ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam kun san wannan baiwa Allah mai ta shayar da annabi a wajen wannan walima aka ce ta jika ainihin dabinai da dare da ta jika dabino a lokacin da dabinan ya tuku bayan annabi ya gama cin abinci sai ta shayar da shi ainihin wannan dabino da ta jika din an gane wannan ko sai ya zama to da shi ta yi musu hidima kaga da wannan kenan ba laifi bane idan wato abokan ango sun kawo ziyara cikin gidan ita amarya ta yi hidima wannan hadisin imamu bukhari ya ruwaito da muslim da ibn majah amma kuma malamai suka ce mahallin wannan aikin in ya kasance an amince wa fitina in ya zamanto ita wannan mata ta yi shiga na musulunci ya zamanto ta sa hijabi daga sama har ƙasa in son samu ta hada hadda da ƙari an gano wannan ko to irin wannan ta yi shiga sannan kuma abokan miji sun zauna zama na natsuwa a lokacin nan ya halatta ita amarya ta yi musu hidima a wajen wannan walima din babu laifi a kan wannan insha Allah sannan kuma idan an yi wannan walima ana so a taya ango murna yana daga cikin sunna ango a taya shi murna daga cikin kyawun shari'a musulunci wato musulmi ya kai dan uwan shi musulmi farin ciki idan wani abun farin ciki da alkhairi ya same shi an gane wannan ko idan kaga wani abun farin ciki ya same ka kaga dan uwanka yayi banza da kai kuma ya san da cewa wannan abun farin ciki ya same ka to wannan dan uwan naka ana zargin shi da hasada an gane wannan kai sabon gida abokinka ya sani sai ya banza da kai da ce wani ashe an yi sabon gida to Allah ya tabbata da alkhairi Allah ya sanya albarka sai yayi banza da kai ya asare ko misali kai yi hawa ya san da kana shan wahala kullum kana tafiya a ƙasa ne to yanzu Allah ya ce da ke ka yi hawa to da ya ga wannan abu hawa kun gaisa da shi sai rai, babu wani alamar farin ciki ko annuri a fuskar shi to wannan ya nuna wannan mutum ba mutumin kirki ba ne annabi ya ce daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan abun farin ciki ya samu ɗan uwanka musulmi ka taya shi murna idan kuma baƙin ciki ya same shi wato a jajen mishi to wannan yana daga cikin alama cewa lallai zamantakewan da ake yin zamantakewa ne na alkhairi an karɓo hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yarda yana cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya yi aure annabi yana so ya sanya ma wannan aure albarka annabi yana cewa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya sanya albarka gare ka kuma ya sanya albarka a kanka kuma ya tara tsakaninku cikin alkhairi wannan yana daga cikin addu'a wanda malaman sunna suka ce ya kamata idan dan uwanka musulmi ya aure ka haddace wannan addu'a wato wannan zikirin in ya zo wato ka sa masa albarka da wannan addu'a an gane in baka iya baka haddace kamar yanzu bawan Allah da ya aure malam Shafi'u kana zuwa kana ganin shi sai ka ce Allahu, laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin an gane wannan ko wannan babu wani addu'a da zaka yi mai da ya wuce wannan saboda wannan addu'a ya fito daga bakin fiyayyen halitta ne sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma an so kyauta ga shi ango da amarya wato ku mutanen gari idan ya zama to mutum ya yi aure to mustahabbi ne ku mutanen gari ku dinga yin kyauta ku dinga ba da kyauta ga ango da amarya an gane wannan ko asali ga wannan akwai hadisi hadisin Anas dan Malik radiyallahu an lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya auri Zainab sai aka ce sai ummu Sulaim radiyallahu anha sai ta ba annabi kyautan ainihin fate a cikin kwano na ainihin dutse wato ta bashi fate a cikin a cikin wani ainihin a cikin wani kwano misali an gane wannan ko to kaga wannan ta ba annabi kyauta na wani abu to kai ma ya kamata in kana da wani abin da zaka bayar kyauta ka bayar da kyauta ga ango musamman a wannan zamanin an fi bukatar me an fi bukatar kuɗi ango ya kashe kuɗaɗe masu yawan gaske a wajen wannan aure eh? ango ya biya kuɗin gaisuwa ango ya biya kudin na gani yana so ango ya siya fatin ya ango ya biya kudin sadaki ango ya yi yayi walima ango ya yi kaza ya yi kaza ya kashe kudade masu yawa ya biya kudin gida yanzu ango ya yi karkaf to wallahi yanzu babu abin da zai faranta ma ango rai kamar kawai in ka zo ka dan gaisa da shi kawai ga ka dan hada shi da wani dubu ashirin wannan ya gaisa da shi ya ba shi dubu biyar wannan ya gaisa ya ba shi dubu ɗaya wannan ya gaisa ya ba shi dubu goma an goye ga kafin ya ankara kawai ya haɗa wasu ɗan dubu ɗari biyu Ya yaya kake gani wannan zai taɓa manta da wannan ba zai taɓa manta da wannan ba kaga wannan kuɗi da ya samu ya samu abin da zai dafa mishi saboda idan an cinye gara nan kuma ango zai koma zambatu to a lokacin da ango yake zambatu idan akwai dan wani bayani a aljihu kaga nan take sai an goyi kama shi ma ce bane domin za wani lokaci mutum zai ga gagara nan ya ga buhu biyu na masara buhu ɗaya na shinkafa galan na manja galan na man gyaɗa sai ya ɗauka cewa abin zai daɗe to wallahi kafin ya ankara sai ya nema cikin kwana goma sha biyar sai ga duk babu kokari kafin ka ankara in ya fara ashar ya fara su lafi mamaki to a lokacin nan kawayen amarya za su ta kawo ziyara ki ta ambaliya a gidan a yi ta girki sai ga duk wannan garan da aka kawo ma gaba ɗaya sai ka nemi shi ka rasa kai ka ɗauka wannan gara sai ka yi calculation kana ganin wannan gara zai kai ka irin wata hudun nan to sai ka nemi wannan gara shi kwana goma sha biyar ina fatan gani to in babu wani bayani a hannu ya kake gani kaga dole ne muke sakan batu to shi yasa kaga yake da kyau ango idan yayi aure a ringa dafa masa yana da matsar muhimmanci a cikin al'amarin A gane mai son ƙarin bayani a cikin wannan ya duba cikin littafin nasiru david albani mai suna adabu zifa ya yi bayani mai tsawo akan wannan sannan a gurguje akwai ladubba da ake yi daren angwanci din to wannan akwai sashen ladubba wanda ya kamata ga ma'aurata guda biyu su ladabtu da shi daren da ake angwanci idan ya zamanto wato da ango da amarya sun tare a gidajensu aka ce an so na farko ana so shi ango ya yi sallama ga amarya kada kawai ya afka mata ainihin cikin gida kawai ta gashi a cikin daki wannan kuskure in zai shigo ya yi sallama aka ce wannan sallama akwai hikima a cikinsa yana cire tsoro daga zuciya amarya mijin ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a lokacin nan ta amsa wannan sallama nan za ka ji wani irin kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa an gano wannan ko to menene dalili akan wannan an karbo daga ummu salama radiyallahu anha matar manzo sallallahu alaihi wasallam a take cewa wato lalle manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure ta a sai yana so ya shiga cikin ɗakin ta sai annabi yayi sallama an gani kawo tun da fiyayyen halitta yayi sallama ya kamata mu yi koyi da shi a cikin duk rayuwarmu gaba daya saboda Allah ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance a gare ku ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawan abin koyi ya kamata rayuwarmu gaba ɗaya duk abin da za mu aikata yaya manzo Allah ya yi abin da manzo Allah ya yi mu aikata shi da wanda ne ake samun nasara duniya da lahira mai son ƙarin bayani akan wannan ya duba littafin akhlaqun nabi na abi ya zo da isnadi wanda yake hasan sannan kuma na biyu ana so mutum ya tausa samun amarya kada mutum daga shigowa kawai ya ɓata rai ko kuma daga shigowa kawai ya dumfare ta kawai yana bukatanta wannan kuskure ne ana so in ya shigo ya sa mata farko abin da zai fara yi ya dan gabato da wani abin sha ko ya gabato da wani abinci mu dai nan wajen al'adar mu idan mutum ya yi aure masha Allah yana zuwa ya fibo naman kaza ko zai je samu wani lafiyayyen naman kaza ya fibo shi sannan kuma ya samu irin su five alive din ya zo da shi ya gabatar da wannan five alive ga matarsa a hankali a hankali yana fira yana dan mata barkwanci yana barkwanci tun tana jin nauyi tana dan rufe fuska sai ta fara bude fuska a hankali a hankali ya ce haba baiwa Allah ki na tare muke fa yanzu mun zama abu daya menene abun boye boye kawai nan take ma in ya ga ki ya dauka ya sa mata a baki ma san shi ina fatan gane wannan a nan wajen za ka ga a hankali a hankali tun tana jin kunya cin abincin da zaran ya dan jefa mata namun kaza ta dan ji daɗi to a hankali ba mai ce mata ma dauka ki sa a baki sai ga a hankali tana cin naman tana cin naman suna fira a hankali a hankali suna kan barkwanci sai ya zama tafi ci jiki to a wannan lokacin idan yana buƙatar ta yana buƙatar ta ita ma hankalinta a kwance a lokacin zai zama to ya yi cikin kwanciyar hankali ita ma cikin kwanciyar hankali ina fatan gane wannan to wannan shine abinda da musulunci ya karantar an karko hadisi daga asma'u binti yazid radiyallahu anha take cewa tace lalle ni ne naima aisha kulliya ni naima aisha kulliya radiyallahu anha lokacin da aka kawo ta gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan lokaci sai na zo ma annabi da ainihin wato alewa da na zo mai da ainihin kayan zaki sai annabi ya zo sai ya zauna a gefen ita aisha radiyallahu anha sai aka zo ma annabi da wani ƙwarya wanda a cikin ƙwaryan akwai nono sai annabi ya sha wannan wannan nono din bayan ya sha nonon sannan sai ya miƙa masa nonon ita aisha da ya miƙa masa nonon sai ta ji nauyi saboda akwai wata a wajen sai ta sunkuyar da kanta an gane kaga lokacin matan wannan zamani mata ne masu kunya ba irin matan yanzu ba lokacin da yake shan nono za ka tana nika hannu ya kawo ba za ta shayi ta ba saboda yanzu gidan ta gem yake an gane matan yanzu kwata-kwata ba su da kunya irin wai a ce wai ka shaɗin nan tana bin kunya ana ga lallaba ta ba wani magana lallabawa za su nika hannu ya kawo ta sha an gane saboda abin da ya ban mamaki ni na san lokacin muna yara idan aka ce lokacin daura auren wacce ce to ba ka son ma a ganta wala koyewa take yi to yanzu babban abin mamaki idan lokacin aure yayi yarinya ce take doka kashi take zuwa layi layi ta fika ma kowa gobe daura aure na ka zo ba wallahi kuwa sai ka tace ma ban na kawo ma wannan kashin ɗaurin aure na ne za ka zo in ba za ka zo ka kai min asarar ka ba ta kaji na kabir shi ka san gaba ɗaya zuciya ya riga ya bushe tun daga nan za ka gane cewa wato wato alkhairi ya fara daukewa ga alaman ga al'amarin aure saboda annabi yana cewa da imani da kunya na jami'a an hada su gaba ɗaya ne idza rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar idan an dauke ɗayan to an dauke ɗayan in har babu kunya babu imani in babu imani babu kunya to in ya zama to mace za ta iya zuwa ta raba kaci da kanta in a ce wai wace ce amma da ce dice ba ita da kanta take nuna ita ce amarya wanda a da wallahi in an ce da amarya in ka falle a guje sai ka yi mamaki to kaga wannan al'amari yana nuna al'amura sun lalace sosai annabi yana cewa alhaya'u la ya'ti illa da kairi. kunya baya zuwa sai da alkhairi in kaga mace ba ta da kunya to kasan babu alkhairi tare da wannan mata Allah shi yayi a lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sha wannan nono bayan annabi ya sha sai ya nika wa Aisha sai ta dukunya ta sunfiyar da kanta ta sunfiyar da kanta sai ita Asma'u sai ta ce ma ah, sai Asma'u ta yi magana ta tsawata mata ta ce wai ba ana baki nono ki sha bane ka ba ki sha a lokacin sai ta ce ma sai ta ce karba daga hannun annabi ki sha sai ta Aisha sai ta karba daga hannun annabi kanta a sunfiye ta sha kun ne? kaga wannan yana nuna mana me ana so in mutum zai shiga daki a ranar da zai shiga dakin matar shi in zai shigo ya dan siyo wasu kayan daɗi ya shigo da wannan abu sa'annan ya shiga wajen matar shi wannan kenan a takaice wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito wa sanaduhu hasan an gane to sannan kuma ana so in ya shiga ɗakin ya ɗaura hannun shi a kanta wannan yana daga cikin sunan da mafi yawan mutane ba sa yi yanzu ira a wannan masallacin in za a binciki mutane nawa ne suka suka rayar da wannan suna daga cikin wanda suka yi aure ila a nema a rasa ba wani kawai in ya shiga kawai dakin shi kenan yana shiga kawai yana cire babu zai fada kan garin kwanta zai bacci in ya kwanta ya huta sa'an ya kawo bukatar matar shi wani ko ba haka zai yi ba kowa da abin da zai amma kaɗan ne suke tunawa su rayar da wannan sunna to idan kana so auren ka yi albarka to baya kamata ka yi wasa da wannan sunna din ne idan mutum ya zo ya shiga ɗakin matarsa ana so farkon abin da zai aikata ya tsora hannunsa a kanta sannan ya yi mata addu'a annabi yana cewa idan ɗayan ku ya auri mace ko ya siyi dabba ko kuma ya siyi ainihin wato bawa a ya na bi nasiyatiha ya kama ainihin tukuwan kan ainihin ita amaryarsa wal yusammi Allah azza ya ambaci sunan Allah mai girma da daukaka ya ce bismillah sannan wal yada'u bil baraka sai yayi mata addu'a da albarka sai ce Allahumma inni as'aluka min ha? wa khairi ma ha alai wa a'udhu bika min ha? wa shari ma fi ha? wa shari ma ha alai ya Allah inni as'aluka min ha? lalle ina roƙonka alkhairinta ita wannan amarya wa khairi ma ha alai da alkhairin abinda ka halice ka a gare shi kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da kuma sharrin abin da yake tare da ita da sharrin abin da ka halicce ta a gare shi shi wannan karamin addu'a ne kaga da za mu rayar da wannan addu'a sai mutum ya zama to Allah sai ya sanya alkhairi ga matar ya sanya albarka ga auren gaba daya amma yanzu wani yana shiga ne da music ya shigo da music ya zo yana yana rawa matar na rawa irin su waye din nan kaga tun a nan wajen an ɗebe ma aure albarka an gano wannan ya kamata a ce a wajen aure tun da aure ibada ne sai abin da za ka aikata ya zama abu ne wanda zai janyo albarka da aurenka saboda idan auren bai yi albarka ba nan gaba za ka yi da sani za ka haifi yara marasa albarka ita ma matar ka mara albarka sai ya zama to kayi aure don ka ji daɗin auren ka ba za ka ji daɗin auren ba Allah shi kiyaye sannan a gurguje a an so ya yi sallah tare da matar shi yanzu ana yi kana shigowa sai da kai da matarka ku yi alwala ku yi sallah raka'a biyu tsakani da Allah yanzu ana rayar da wannan sunna ko kuma kawai ana zuwa ne a kida ana raye-raye ana yi to masu zuwa ne ne masu yi yan kaɗan ko to to wannan an ciranto shi daga magabatanmu an ce magabata an ciro daga sahabbai an ciro daga tabi'ai an ciro daga tabi'in tabi'i kuma wa'annan su ne mutanen da aka ce mu yi koyi da su a cikin rayuwarmu gaba ɗaya daga cikin wannan akwai hadisin abi sa'id maula usai bararren bawan usai yana cewa tazawwashtu wa ana mamluk nayi aure ina bawa fa da autu nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gayyaci wasu jama'a daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ya aure sai ya gayyaci mutanen kirki a wajen auren fihim ibn mas'ud a cikin su akwai babban sahabi abdullahi ibn mas'ud wa abu zar da abu zar bin wa huzaifa da huzaifa ibn yaman wayannan su ne manya-manyan malaman da ya gayyato ƙala sai ke cewa a lokacin nan sai aka tsaye da sallah sai abu zarar gifari sai ya shiga gaba yana so ya yi limanci sai suka ce masa ilaika ka nisanta kuma gefe an kare ko aka ce mai kuma gefe ala ya ce awa ka zali ya ce haka za a yi ka ce eh haka za a yi wanda ya fi cancanta ya yi limanci shi ne ainihin ango a wannan rana in an zo gidan ango ango ya tare a cikin ɗakinsa da amarya idan har za a yi sallah wanda ya fi cancanta ya yi limanci shi wa ango saboda a lokacin yana cike da albarka eh? so raka ana buƙatar albarka ango a lokacin nan shi ya cancanta ya yi limanci an gane wannan ko a lokacin nan sai na shiga gaba in ji shi wa in ji abi sa'id maula usai sai na shiga gaba wa ana wa ana ma da kala a ga zamtu bihim sai na shiga gaba a gare shi to ina shiga a lokacin nan sai na yi limanci a gare su an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna kenan cewa idan mutum ya zo wato gidan ango ango ya kamata ya yi limanci kuma kamar yadda na faɗa an so in ya shiga gidan farkon abin da zai fara yi da shi da matarsa su yi raka'a biyu a cikin wannan gida ɗin wannan hadisi yana cikin ibn abi shayba sannan an so kafin ya taki matarsa ko kuma kafin ya kusance ta an so ya yi asuwaki kada ya zo ya fada cikin wajen matar shi duk yana wari ba shi jina wari gaba daya an gane wannan ko ya sa asuwaki ya goge bakin shi in ba shi da asuwaki ga makilin da ake sanyawa da brush ya yi brush din bakin shi sosai ya kusar da ainihin warin baki saboda muhimmancin aswaki manzo sallallahu alaihi wasallam cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwa ma a kullum sala da ba dan karanta takura ma al'umma ta ba da na umurce su da yin aswaki tare da kowane sallah ya zama kowane sallah sai an yi aswaki saboda Manzo Allah sai san ka shiga hakkin dan uwanka ka zo kusa da shi kawai ya ringa jin wari yana tashi kana sallah maimakon ka samu nutsuwa sai ka ringa toshe hanci ha to matarka idan ka shigo wajen bakinka na wari to yana da wuya ma ka yi sha'awanka kai ma idan matarka bakinta na wari ba za ka yi sha'awanka ba amma shi za ga mata in suka shigo ɗaki za ga amarya an feshe ɗaki da turare ita ma ta feshe jiki da turare saboda ba a so mutum ya ji duk wani abu mai wari a lokacin da ya fara shiga ɗakin matar shi ya zama ka shiga duk abin da ka ji a ɗakin kawai mai gamshi ne an gane ko Dakin mai kamshi ne matar ka kamshi ne bakin ta ma ne kamshi ne Ko mai kamshi to wannan sunna ne an karɓo daga surai bin hani yake cewa wato ana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato yana farawa da aswaki in ya shiga dakin sa annabi yana shiga gida farkon abin da yake yi zai baki aswaki ya goge bakin sa sa'annan ya zo kusa da iyalansa in ma za su yi jira ne ko wani abu an gane ko yana farawa da aswad sa'annan kuma sai abin da ya shafi basmala da addu'a kafin ya take ta kafin ya take ta ya yi bismillah sannan ya yi addu'a kada mutum ya manta da wani kada hankalin shi ya ɗauke ya zama hankalin shi kawai tunanin shi kawai saduwa ya yi tunanin abin da Allah zai sanya albarka ga auren an karɓo daga ibn abbas Allah ya ƙara masa ya dace cewa manzon sallallahu alaihi yana cewa su saurara da a ce ɗayanku lokacin da ainihin ya zo wajen iyalansa yana so ya sake ta kafin ya sake ta sai ce bismillah Allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytan mara in ka ce bismillah da sunan Allah ya Allah ka nisantar da ni daga shaytan kuma ka nisantar da shaytan daga abin da ka azurta mu sun summa qaddira kuma waladun sannan sai aka kaddara ɗa tsakanin su a lokacin da ya take ta an kaddara sun samu ɗa au ku biya waladu ko an hukunta musu ɗa lam ya zurra hu shaitan abadan shaitan ba zai cuci wannan yaro ba har abada idan ka dace da wannan ba za ka haifi yaro dan kwaya ba ba za ka haifi yaro barawo ba ba za ka haifi yaro mazinaci ba ba za ka haifi yaro mutum banza za ka haifi yaro mai albarka mai san addini an gani kenan wani allah iyaye suna yin sakaci da wannan a wajen farkon ranar da mutum zai fara sakan iyalansa shi ya sanya ake samun matsaloli Ka ga yaro kan gararrai a rasa yadda za a yi da shi ya fi ƙarfin kowa har ya fi ƙarfin iyayensa an gani amma da zarar mutum ya miƙa al'amari zuwa ga Allah Allah shi ne bai tarbiyya Allah sai maka tarbiyyar ɗanka ta inda baka yi tsammani ba za ga wani yaro iyayensa ba wasu masu tarbiyya ba ne amma sai da an yi shi mai tarbiyya zai iya yi wa iyayen sun kiyaye wannan sunna ne sun rayu da shi an gani amma sakaci daga irin wannan sunna yana sanyawa a haifi na marasa albarka Allah ta'ala shi taimake mu to wannan kenan a gurguje to sa'annan kuma sai a yan nasihohi wanda ba a rasawa ga shi ango din muna yawan yin nasiha ga shi ango saboda akwai wasu al'amura wanda galiban za a ga masu aure wasu ba san da shi ba wasu daga cikin masu yin aure sun dauka cewa da zarar sun auri mace kawai in sun kawo ce shi shi na magana ya ari. kawai matsar sun yau ce wani ba zai ba matar shi ko kwabo ba ko ba zai baka kuɗin ba don kasa ya maka kwangila shi yake zuwa kasuwa ya yi ce da kanshi in ya ce ya kawo komai sai ya doka alhamdulillah ya wadata matar shi da komai ina fatan gane to tsakani da Allah kai din nan wannan abin da ka kawo shi kaɗai kace shi tambaya wannan abin da ka kawo a wannan gida shi kaɗai kake ci kana yi mai wani lokaci wani lokaci kana zuwa wajen tukuman mai shayi ko kwaje wajen tukuman tsire ka sai tsire ka je ka sa a haɗa ma da kwai a haɗa ma da indomi in an haɗa aka soya ka zauna ka samu ainihin madara fif guda ɗaya ka juye ka zauna ka take a wani lokaci ma idan matarka ta yi girki ba za ka ci wannan girkin ba saboda ba ka sha'awar wannan girki a wannan lokacin haka ne ko kana sha'awar kaɗan ci abincin kwaɗayi a lokacin za ga wani lokaci wani yana sha'awar ya je ci naman kaza ko yana sha'awar ya je can Mr. Big ya kwaso wasu kayan daɗi kala kala duk da cewa gashi ya bar abinci a gida amma wani wani mijin sai ya zo ya ce to ai ku wani abin da ya kamata a bar wa mace na ban miki kace da Allah kaɗan ba da ko naira ɗan hamsin da Allah ina ina ɗan kwaɗayin wani abu ai duk wani kwaɗayin da zaki ba abin da ya shafe da wani dama abin da Allah ya ce in ciyar da kin mana ciyar da shi shin wannan yayi adalci bai adalci ba yanda ka san kai ba za ka iya rayuwa da wannan abinci na gida kawai ba shi nan. to haka ne ita ma matarka kai matarka ta jika kwaɗayi ma su mata abin da mata suke kwaɗayi kai ba ka kwaɗayi irin shi a wani bawan Allah ya siyo suyi suyi ba ya zo irin suyi da cingam shi ya ɗauka kawai kayan yara ne ya kawo ma yara ya kawo ma yara sai matar ranta ya bashi me ya faru kuce to ga ita an manta da ita ita ma ba ka shan suwi din ne wato ita abinda ta dauka in har za ka siyo suwi ko ka siyo din abin da tseren mareniya ko ka siyo irin su dan tsurku to kada ka manta da ita ita ma ita ma yanda yara suke da kwaɗayi ita ma tana da wannan kwaɗayi saboda haka in ka in ka auri mace ka ringa dan bar mata dan abin kwaɗayi dan naira hamsin naira ishirin ma wani lokaci in shi kake da shi in dai da ɗari ne kamata. za ga wani lokaci in tana ɗan kwaɗayin wani abu za ka siya abin da zai baka mamaki za ga matarka tana kwaɗayin ragadada matarka na kwaɗayin hanjin rigidi wanda kai za ka ga cewa abin yara ne ko ko za ga matarka kawai wata ran zai ga wani wata na sha'awar hanjin kaza ne kawai da sai hanji wanda ƙananan yara suke ci sai ga shi matarka ke ci to idan ka haramta wa matarka irin ƙananan kyautan nan to za ga matar ka za ta ga wasu mata a cikin gidan suna sha'awan wannan abu a suna cin wannan abun sai dai a ɗanɗan mata sai ta zama to makwaɗaiciya a cikin gida kaga wannan ka cutar da ita sannan na biyu za ta iya yin baki wannan ɗan kuɗin da kake ɗan bata ɗin nan na kashewa idan baka nan shi zai rufa mata asiri ya rufa maka asiri da shi za ta yi hidima ga bakin iyayenta za su iya kawo ziyara to duk irin wannan a ringa ɗan yi babu yawa naira ɗari naira hamsin naira ashirin kana ba ta za ta ringa tarawa in kai wasa ma wannan kuɗin sai amfani ka wataran wataran ka duba aljihun ka babu kokon ka buga ta ga ka je ka nemi rance duk an hana ka ta ce mai gida na ga hankali ka tashi me faru ya ce wata kuɗin ce bane da babu yau shi ne kaɗai abin da ya kayan mara hankali sai kawai ka banka ɗaukar ƙarƙashin gado sai ga naira ashirin talatin ɗari wannan kuɗin da ka ba ka ɗin nan tara ta tarawa in ta dan kashe kaɗan suka ajiye wani abu ita da gina nawa kuke bukata na shekwarai ka ce kaza sai ka ta doka ta baka sai ku rufa juna a da gaba ɗaya an gane wannan ko to irin wannan yana da amfani sannan kuma na biyu idan mutum ya aure mace wato matar tana da iyaye to iyayen nan sun cancanci kowane irin girmamawa duk mutumin da ya baka aure ya wuce wasa sirikinka ya cancanci ka girmama shi ko da ka girme shi an gano wannan ko to saboda haka sirkinka kada kada wani abu ya hada ka da matarka ka zagi iyayenka don wani na yin haka in wani abu ya hada shi sai ya zagi iyayen amma ya wulakanta ta ya yi maka gori da iyayenka to dukkan wannan abu gaba daya saba wa mahanga na shari'a an gano wannan ko ya kasance magabatan mu idan suna so su yi tambaya kan addini idan malamin sirikin su ne kunya suke ji akwai kunya matsananci tsakanin shi ainihin ango da ainihin sirikinsa in dai angon ya san mutunci misali to so ka duk abin da ya hada ka da matarka kada ka buɗe baki ka zagi babanta ko ka zagi mahaifiyarta ko ka zagi danginta wannan wato ya nuna duk wanda ya wannan ba shi da mutunci haka nan ita matar ya kamata ta mutunta ainihin dangi idan ana mutunta dangin juna sai ga auren yayi zumunci ga auren yayi albarka sosai amma da zaran ana wulakanta a dangin juna to wannan aure ba zai albarka ba ina ba ta allura sannan wani lokaci yana da kyau hatta kawayen amarya ka mutunta su saboda wannan kawayen amarya sun ba da gudunmawa sosai wajen ka samu wannan amarya ka aura wani lokaci ma ba za ka shawo kan wannan amaryar ba sai ta hanyar ka. ko ka san cewa akwai yarinyar da idan kawayen suka ce wai wannan shi ne ki? kai amma ce wallahi ku ci waye ba wallahi a shi ke ya ce za ki kunyata miki zo ki zo ki ce wannan shi ne wannan gidajen wani shi ne mijinki to wallahi sai ka kawayen sun kushe dukkan shi wallahi za ce maka ina fatan gani akwai wata ita ba ta gane ba ta ba ta da zabi na kanta kawayenta su za su zaɓa mata wanda suke so idan har ka kama kafa da kawayenta to shi ke na ko da mummuna ne sai ka ce ai duniya ba da ka, ai magana ya kare an fahimci wannan to kawaye suna ba da gudunmawa wajen tabbatan aure da kuma rabuwan aure idan har kawaye suka ba ka gudunmawa wajen tabbatan aure to ya kamata a ce kawayen na kana mutunta su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam wato yake yi ga kawayen Khadija ko manzo Allah wani lokaci bayan tare su bayan fa su annabi ke sa a yanka rago in an yanka rago ya dibi wani sashe ya yi amfani da shi sashe ya aika wa danginsa wani sashe ya aika wa kawayen Khadija idan aka tambayi sai ce ah, ai wa'annan kawayen ainihin mata na ne shi yasa kuma sun tantance girmamawa an saka ya kamata ga an ya ringa mutunta kawayen matarsa idan sun zama to mutanen kirki wanda suna suna ainihin wato kwadaitar da ita wannan mata zuwa ga alkhairi ina ba ta lura sannan kuma dole ne ga miji ya kula sosai ya tabbatar da matar shi na sallah da ko kuma sakaci wani lokaci wata mata da ka aura ba ka san ba ta sallah ba sai kun shekarar shekaru za ka aure ta ashe kawai kasuwar banza ce ba ta sallah saboda idan ka yi aure ka rinda sa ido idan lokacin asuba yayi tashe ta yi sallah a gaban ka ka gani kullum in azahar kana gida zo ki sallah sai kana gani a hankali a hankali in ba ta saba yin sallah ba to alhamdulillah ka maka tarbiyya kan yin sallah Allah yana cewa wa amur ahlaka bi salah wa sabir alaiha ka umurci iyalanka da sallah kuma ka yi hakuri akan haka yana da wuya amma ka ka dage ka jajirce eh, a wajen umurtar iyalanka da sallah dani na taba jin labarin wanda wallahi sai da ta haifi yara da yawa ya gane ba ta sallah ta haifi yara kuma jikinta ya saba ba ta sallah kuma ya ce wallahi in ba za ki yi sallah ba za mu rabu wallahi sai da auren ya rabu kuma da ta tashi haifan yara sai ta haifi irin ta ba ta sallah kuma yadda ka san masu aljanu ba ta sallah ko da kuna sallah sai su zauna suna kallon ku sai kuma gidan da sallah sannan ku ci gaba da harkokin ku to akwai abubuwa da dama ya kamata a ce an ba da shawara ga shi ango to kasancewar lokaci ya yi kuma na ga yan uwa da yawa an gosa kila a yi walima din asalin walima din ko me asalin wannan shi ne asalin walima din la kila wasu sun goma a kosa ya asalin walima to zan dakata a nan wajen saboda muhimmancin wannan al'amari zan dakata akwai tambayoyi da za a amsa za a amsa a gurguje sa'annan sai mai addu'a a wasu Allah shi taimake mu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa a da aka da ya shi ne saman a da yadda a da wani da tsohon bashi gudanar da irin wayannan alkaya a cikin wannan yanki na mu albarka a zara ga yanki ne albarka wanda duk tsammanin ta ta ta ta ta ta ta ko kowane za su yana tsarin ta yi mar abin da zai ba mu kai da cikin sana'a ya kamata yana tsammanin da ke da kokari wajen zama kawo da sanci da ke mutuwa da al'amuran ma'ani domin da yau ya tsohon lokaci da ke tsohon da wuyan da ya ce a yi a wasu majalata yanzu samarin da kuwa ce da irin halittar wanda a jirgin da sun da alheri haka akwai yayin da shi sosai sosai da fatan Allah ba mu ba gyarawa kuma wannan da shi wani ke mata ne masu tsada Allah ya ba da ikon Allah ya sa wannan da shi wani ita kullum su wannan amarya da mawa kuma ya ba da ikon aiki da shi da fatan Allah ba da albarka da wasu to ba tare da ba shi lokaci ba akwai yawancin kalmomi da abubuwa su yi, zai ba su da yawa yi. da farko yake cewa salamu alaikum Allah ya kara da lafiya shi tambaya yake yi yake malam menene hukuncin kawai da fulani da arabi da tsawon ke da yin eh, hidima hidima na aure ya da misali da ya yi wa ra'a shi sannan da musulunci. Dangane da abin da ya shafi irin wannan al'adu wanda wannan sabon al'adu da ban san da su ba sun shigo cikin al'umma musulmi yanzu maganar ƙauye ne fulani ne da sauran da kuma wanda ake a MSN ko a ce menene Toban Toban ne wanda suka shigo cikin zance na gaskiya sun saba wa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga misali kaman fulani ne mata suna yin shiga su cire hijabi kuma za su yi wani irin shiga daga mace ta sa riga ga cibiyar ta wuri. kuma ta sa riga da gagge ta sa zani da gagge wai tana so ta raye da al'adu na fulani kaga irin wannan misali yana cirewa mace kunya duk wani abu wanda zai cirewa mace kunya haramun ne a mahanga gane shari'a to daga da abin da ya shafi kauye ne wallahi wata rana na taɓa ganin wasu mata wata mace ta sa wani irin kamfani daban zani daban a riga daban kuma ta yi wani irin shiga tana wani irin tafiya wani irin ta isa ba kauya yanayin yadda take yi ta sa kaya wani iri tana tafiya kan titi ga 'yan mata da yawa sun yi wannan shiga ba hijabi a cikin saboda wai su nuna wai su ƙauyawa ne wai ƙauye ne to irin wannan a ce ainihin 'yan mata su fito titi kowa na kallon ba sa jin kunyan kowa sun cire hijabi kaga ai al'amari ya lalace to da irin wannan al'ada al'ada ne wanda ya kamata mu yaƙe shi da ƙarfin mu gaba ɗaya a gani musamman wannan al'ada ta hanyar iyaye wanda za su fara taimakawa iyaye domin idan iyaye ba su taimaka ba ta gida ake fara barna za ka wata yarinya daga gida za ta yi shiga mummunan shiga iyayen na kallon ta in iyayen ma sun kai hawa wajen lalata sun ce wacce indo zo in gyara miki iyayen su za su ƙara gyara mata yadda za su ƙara lalacewa ne. to kaga wannan ko da ka mata wa'azi kana fata maka kanka lokaci da iyayen ta sun nuna abin da sai daidai ne to ba da ce iyaye suna goyon baya ba suna goyon bayan malamai iyaye su hana nan, malamai su yi wa'azi ta ko ina in sun zo wajen auren ma a zo a yi musu nasiha babu kyau ai da an samu alkhairi mai yawa to haka shi kuma abin da ya shafi na na MSS din nan wato hijab week da turban week wannan gaba ɗaya ya saba wa sunnan magabata wato an ware wani lokaci wai wai look week ne na hijab kamar yadda aka ware lokaci na maulidi a ce wannan lokaci ne na maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wanda magabatan mu ba su yi haka ba wanda manya-manyan malamai sun yi rubuce-rubuce cewa yin haka din ya saba ba sunna na ba san gane wannan mun karanta a cikin littafai cewa ba sunna manzo Allah bane to ya za a yi ko mu masu da'awan sunna ku zo muna yin tabawi har mu ware lokaci a cikin shekara an san shekarar da ake yin wannan tabawi din ya zama ko kamar festival dan shi festival misali yanzu aka ce festival an san kawai lokacin da yake zuwa za ka yi to duk abu irin wannan bid'a ne ya saba ma shari'a ya kamata ɗaliban sunna a yaƙi wannan abin ta hanyar bayanai da wa'azi da nasihohi har a samu nasara a kan shi Allah shi ke mu. Sannan daga ya yanke sa kan me? Rabi. to wani yana tambaya ya ce taɗi a musulunci babban abin da ake so a kiyaye wajen taɗi ne ba a san wato zuwa. ya zama to da saurayi da budurwa su shiga wani lungu wanda babu kowa sai zuwa biyu ko kuma suna taɗi cikin duhu ba mai ganin sai dai murya kawai ke ji to irin wannan taɗi taɗi ne na shedanci ya kamata a ce yarinya in za a tattauna da ita dangane da aure tana so ka san halayenta ka san halayenta to ya zamanto gaban mutane kowa yana ganin abin da ke faruwa sannan ka ce son samu a sanya wani yaro mai hankali tsakanin su ya zauna tare da su ba wai yaro ɗan shekara biyu ko ɗan shekara ɗaya wanda za a ɗan ba shi kwaya ya kwanta ya bacci ba na ta gane daga ɗan sami wani abu cikin bilara shi kenan kawai sai a nemi shi a rasa ba irin wannan ba mai hankali wanda zai zama to ya sa hankali da abin da ake yi kuma za su ji nauyin su yi rashin kunya a gaban shi to irin wannan shi ne abin kiyayewa kuma ya zama ita matar ta yi shiga na musulunci shi bayan shiga na musulunci kuma suna kiyaye abubuwan da suke faɗa a cikin taɗin ya zama babu batsa ba a faɗin kalmomi na batsa wanda yake motsar da ainihin sha'awa duk irin wannan gaba ɗaya ya saba ma shari'a to akwai sharuɗa da daban-daban da ladubba da malamai suka yi bayani wannan shi ne kaɗan daga ciki Allahu a'lam shi wannan da ya bar na shi na farko ya ce yana tsammara mata yana yi wani ne da ya ban shawara ne ba abokanan kongo game da yin walima bayan yin zauna sai da jima da ya tattauna tafiyar cikin sallah cikin wannan karatu sannan tambaya da shi kuma yake cewa da yadda kuma su zama hoto da abokanan kongo suke yi da amarya abokanan amarya sannan kawai na da suka zo kuma za su zo za su ɗauki لذلك يقول إذا جعلنا أول الأمرين ما أشبه to daukan hoto da ƴan matan ƴan matan amare da ƴan ƴan matan amare da kuma abokanawa ango a doki hoto to wannan kuma ina ka samu shi ina ka samu alaƙan yi tsanani haka har ya zama to za su za su tsaya su doki hoto tare to gaskiya wannan ba shi da kyau yayi muni an gano wannan ko babu inda ka samu wato yarinya ba auren da za ka yi ba har ka ɗauki hoto da ita girma wato jiki da jiki wannan ya saba ma shari'a gaskiya ya kamata a ji tsoron Allah a daina yin wannan ba daidai bane misali Na'am. ya zo da shi ya yi zafi ya zo kawo ziyara shin kuma zai bayani shi addinin musulunci ba addini ba a saurara da kyau uwa addinin musulunci ba ba kauyen addini ba ne duk abin da za ka yi a da addini ya zamanto an taɓa yi kafin kai kai domin wannan addini ba kai ka zo da shi ba waye zo da shi manzan Allah to duk wani abu wanda aka kira shi ibada wanda manzan Allah bai san da shi ba ibada bane shi yanzu misali sallar da muke yi yanzu da za ka yi bincike za ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana yadda za mu yi sallah azumin da muke yi yanzu annabi shi ya koya mana yadda za mu yi azumi zakan da ake yi annabi shi ya koya mana yadda ake yi a gane duk wani abu wanda za a kira shi musulunci wanda ya zama bai da tushe daga wajen manzan Allah to ba musulunci bane Hudaifa al-Yamani Allah ya kara masa yadda babban sahabi yana cewa dukkan wani ibada wanda sahabban annan ba su yi ba kada ku yi. Yace domin mutanen farko ba su bar abun faɗe ga mutanen ƙarshe ba. To shine malamai sun yi ittifaki ga baki ɗaya sawa'un ahlus sunna ne ko 'yan shi'a ko 'yan dariƙa gaba ɗaya an yi ittifaki maulidi Allah bai yi ba. To kuma wannan sahabi ya ba mu shawara cewa duk wani ibada wanda sahabban annabi ba san da shi ba kafu yi. kuma annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata aiki wato wanda baya cikin umurnin mu an bayan masa ko da mutum yana ganin aiki yana da kyau a tunaninsa sai a tambaye shi shin manzon Allah yayi wannan aiki ko ya san da shi a'a manzon Allah bai yi da shi ba to shin ka fi annabi san ka samu lada a'a ka fi sahabbai san samun lada a'a to me yasa su ba su yi ba kai kai an gane wannan ko saboda haka maulidi ba shi da asali a cikin musulunci mai son ya san wannan ya duba littafin shi wajen godiyo iya sunna da kuma littafin shi kuwa. Ya yi bayani cewa maulidi ya ya kawo ra'ayi malamai ce wasu malamai sun ce bid'a ce muharrama haramun ne ma shehu dan godiyo sannan kuma na biyu wasu malamai sun ce bid'a makaruha sannan wasu malamai suka ce bid'a ce wacce ta halatta dama ko bid'a da halatta to kaga malamai biyu sabani akan maulidi ko to wasu mutane suka ce ai maulidi ana yin shi ne don me don san annabi sun ce masoya annabi suna gayyata zuwa ga maulidi akwai wani ma na jiki yana cewa duk wanda kaga yana kin maulidi makiyan annabi to karkashin wannan kenan manzon Allah da bai yi maulidi ba shi ya zama makiyin wa kenan makiyin kanshi to sahabban da ba su yi maulidi ba sun zama makiyawa annabi to tabi'ai da ba su yi ba kuma sun zama makiyarsa to kenan tunda ba su yi ba ya hukuncin mai kin annabi musulmi ne kafiri ne to kenan manzan Allah da ya fi maulidi ne ka ɗauke shi sahabban da basu yi ba in ka ce maulidi san annabi ne to shi ana sabani akan san annabi a ce ya hukuncin san annabi suka ce wasu sun ce san annabi dole ne wasu sun ce san annabi haɗi wasu sun ce ma karamun ne ma san annabi wasu sun ce makaruhi zai yi kaga ƙaunar wahidan kowa ya san san annabi dole ne annabi ya ce la a ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa yi wa nas ajma'in imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da kanshi da iyayen shi da mutanen duniya gabaki daya an gane wannan ko a shi kenan wanda baya san annabi kafin yi. in an ce maulidi ne san annabi to kenan ku duk wanda baya maulidi ba musulmi bane shi to kuma daga wannan sai mu fara daga sama manzon Allah bai yi ba akwai ba su yi ba bai ba su yi ba bi ta an fara yin maulidi karni na bakwai bayan annabi ya rasu shekara ɗari bakwai bayan annabi ya bar duniya aka fara kamar yadda masu maulidin suka tabbatar imamu suyuti yana daga cikin masu yin maulidi ya rubuta a littafin al'awilin fatawa cewa maulidi ya fara shekara ɗari bakwai bayan annabi ya rasu ya ce da kaulan wahidan manzan Allah bai san da wani abu maulidi ba balle sabansa ya ce daga baya ne aka yi tunanin a yi maulidi wai saboda an ga kiristoci na yin kirismeti domin tunawa da haihuwar annabi isa bari a ringa yin mai maulidi domin kaza wato kenan sun yi koyi da waye wajen yin maulidi to da ana yin na annabi to daga baya kuma sai malamai suka koma su ma suna yin nasu na kansu yanzu na malaman ma wani lokaci ya fi na manzan Allah bunƙasa ko zubi billah to saboda haka idan mutum ya zo maulidi ya zo gidan ka yace maulidi ya zo shi da guri ya ce duk mutumin da ya aikata bili'a. to kada ka taimake shi ko da da ashari ne in ya zo ya ce abin da ya kawo shi kenan zaka zo shi kenan da sabon yanzu kawai ina kwana lafiya lau yana neman shayi na sabo kawai ya nema ya rasa karka taimake shi da shayi karka taimake shi ko da ka koko ne eh? in kana cikin shayi kana ya al'amura to sannan ka sannan ka ko kawai ku gaisa ka gaisa ko ka ci gaba da shafa dariya daukar ma ya tunanin cewa zai sha wannan wannan kokon ba zai sha ba saboda abin da ya aikata ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Shehu ɗan gudu ce in ka taimaka da ashana to duk zunubin da ya aikata kai ma ya hau kanka. Saboda an ce ku taimaka wajen aikin alkhairi ku taimaka wajen aikin sharri. Wa ta'awadu alal birri wa taqwa wa la ta'awadu alal ithmi wa tudwan. Baka duk wanda ya ya zo wa kanshi ne shi zai kashe wa kanshi kuɗin zuwa da dawowa. In ma ya sa aka ba shi wajen kwana ya wannan wannan kaga dama ne. Ya je can ya kwana a inda ya zai da abin nan. Ya zai da.

wanda Ismail da kuka da suke abu ya ku jama'a wanda suka su wajen nan tafiya. A mai ba da tsoron da wajen musamman da su da ya wannan matsalaci wanda suka daidai ke gudanar da wannan matsalaci. Da ya ta musamman wanda ya ta da ke yi da gudun da gudun ba da gudun wanda ya ta kamata. Ana ba da mutane kuma ya yi wannan na da gudun.

من تشكيل معظم الامر الخصوصي حتى يراجعوا ما ياتي فنظرنا اليوم له زياده على لأمر أنهم يدع يدود ويكون خارج في تاريخ البركة نرجو ألا أن يتعلم ذلك ألا يتعلم شاورهم ميزان ولا تعلم شيء من ذلك يعني وإذا يتكلم عن sun zo sun saurari wannan karatu sun amsa a yin da yin da aka kira da kuma Allah ya da da da kuma da Allah ya da zuwa mu'adar da suna tafiya ne suna malam وألا يدعو ذلك فإنه جار وألا يولدنا ألا يعين الكريم إلى ذاتها الماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.